jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na da muke kawo muku bayanai a ɗakin watsa shirye-shirye na sashen hausa na muryar amurka da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja suna na madina dauda tare nake da halima abdulra'uf za mu tattauna wasu abubuwa da suka bayyana a dandalin sada zumunta da kuma waɗanda jaridu ke ɗauka da kuma yadda muke ganin za su yi tasiri wajen canza tunanin mutane da kuma hujjoji da ya kamata ya sa dai mutane kar su fara yadda da ire-iren wa'annan labaran halima na san kin kalli wasu abubuwa cikin eh, dandalin sada zumunta da ake tuturawa mutane a kulliyomin ba lokaci da safe da rana da daddare hadda wasu 'yan eh, me za a ce musu bidiyo wasu ma akan ce shekarunsu wajen goma baya to ya kike kallon wannan al'amari Um, um, na gode da wannan um, tattaunawa da za mu yi um, abubuwan da ke tafa yanzu musamman a uh, uh, kafafen sada zumunta abu ne da duk wanda ya gani ya sake dubawa kafin ya ci gaba da yadawa matsalar da ake da um, shi ita a najeriya za ka ga an tuba abu baka tantan ba nan take ka tura wasu an ci gaba da yadawa kuma abin da ake cewa ripple effect wani ba zai tantance ba kuma akwai um, yadda za ka iya tantance duk abin da ka gani ko a whatsapp aka tura maka akwai reverse effect da ake iya dubawa a google wanda zai ka tabbatar daga ina ne kuma da zarar kaga an tura maka abu sai ka je ka fara duba duka manyan gidajen talabijin da jaridun Najeriya wanda aka fi yadda da su sai ka duba shin da gaske ne wannan abu ke faruwa in kuma kai dan jarida ne ya kamata ka san makamar aikinka ka fara nemawa daga misali a ce INEC ta fitar da wani um, sanarwa wata sanarwa akan abu sai ka je ka binciki wannan abu ta irin mutanen da kake da su a wannan INEC din cewa ga abin da aka ce eh, ga abin da aka ce an gani menene gaskiya wannan lamari kafin ka ci gaba da yadawa da zai kawo tarzoma misali ai an fara tuttura sakamakon zaɓe ko jiya da sanyin safiya kafin aka fara jefa ƙuri'a gadan-gadan an tura na'am sun kago laba gaskiya ne wannan gaskiya ne eh. suka ce ma shi dan takarar jam'iyyar labor Peter Obi ya sauka wa shi dan takarar jam'iyyar PDP kuma wannan faifan bidiyo ne na tun shekarar 2019 inda yake nuna goyon baya ga shi dan takarar jam'iyyar PDP a wannan lokaci. Eh, domin ai a lokacin tare suke. Na'am, a lokacin tare suke. To kin ga irin wannan da aka tura mana saboda mun san menene muke yi sai muka ce wannan ba gaskiya bane kuma idan da gaske ne za mu fara zuwa um, kafar twitter na um, shi um, peter obi na farko jam'iyyar labour na biyu kuma da kafafen yada labarai wanda su suka shahara ko suke kan gaba wajen yada duk ababen da ke tafi a najeriya to gaskiya dole ne 'yan najeriya su taka tsantsan kar mu zo mu kawo rudani cikin kasar mu akan wannan zaɓe ganin yadda mutane ke yada sakamako da babu ma tushe bare makama wannan kenan kin yi bayani mai kyau a wannan fannin akwai kuma wani labari da muka samu duk da haka ta dandalin sada zumunta ne za ki ga an turo wa mutane bidiyo da ke bayanin ko da hoton wani ko da wasu makudan kuɗaɗe tuni har in an kama mutum da irin wa'annan makudan kuɗaɗen kin ga dai ba wai an tuhume shi ba ne ko kuma masu bayyana 'yan eh, eh, eh, fannin shari'a ko kuma jami'an tsaro kila ba su ma yi bayanin cewa eh mun kama ne da kuɗi iri kaza ko ta ƙasar waje ko ta gida Najeriya kuma mun yi hira da shi ya bayyana mana sahihancin waɗannan kuɗaɗen da kuma inda zai kai waɗannan kuɗaɗen ba. Kawai mutane suka fara yaɗa waɗannan labaran a dandalin sada zumunta har suke makalawa wasu. Hoto iri ɗaya ne, hoton kuɗin ma iri ɗaya ne. amma za ki ga labari daban-daban ko ki ji an ce an shi dan wata jam'iyya ce an jima a ce dan wata jam'iyya ce an jima kuma a ce dan wata jam'iyya ce hoton mutum daya da kuma kuɗi iri daya ana ta zazzagayawa da shi ana caccanza sunaye in ni wato ina da jam'iyya tawa da na fi ƙauna sai in ce dan jam'iyyar ki ne kenan kin ga adawa ya shigo cikin abin saboda haka muna yin wa'annan faɗakarwar ne saboda mutane su fahimci akwai wa'anda ba su da abin yi ayyukansu ne kawai su zauna a ɗakunansu su haɗa irin wa'annan labaran su yayata su saboda me su kawo rashin jituwa tsakanin wa'annan jam'iyyun da kuma wa'anda ke goyon bayan wa'annan jam'iyyun baya ga haka akwai wa'anda kuma muka samu labari labari sahihin labari ne wannan cewa wasu aiki ne aka ba su ma ana kuma biyan su na yin waɗannan ƙarerayin domin su kawo rashin jituwa a ƙasa. To magana ta gaskiya muna ƙara jaddadawa kada wani ya turo ma wani hoto da wani labari wanda zai iya kawo tashin hankali a ƙasa ko ya kawo tarzoma a wani bangare na ƙasa ka yada irin wa'annan labaran kada ka yada irin wa'annan hotunan kada ka yada irin wa'annan bidiyon saboda yawancinsu ba na gaske ba ne yawancinsu na ƙarya ne yawancinsu suna so dama su haddasa irin wannan tashin hankalin saboda mutane su tunzura su yi abin da bai dace ba jami'an tsaro sun sha ja mana kunne kuma har gobe suna mana jawabai akan irin wannan wato akwai rashin alheri a yayata irin waɗannan labaran da ake turuwa mutum ta dandalin sada zumunta a wayarsa ba tare da an tabbatar da sahihancin wannan eh, eh, eh, labarin ba to baya ga na zancen kuɗi akwai kuma banda bidiyon nan na fita obi da aka yi a akwai wani bidiyo kuma da aka fitar na ɗaya cikin 'yan takarar shugaban ƙasa shi ma yana wasu irin surutai aka sa muryoyin mutane da yawa har wani yana magana a ciki cewa da wane da wane da wane ne su suke magana a nan amma duk wanda ya san su in ya ji muryoyin zai ji ba muryoyinsu ba ne to muna son mu ƙara jaddadawa mutane wannan ƙasa tamu ƙasa ce tamu kuma muna son zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu ba ma son abin da zai kawo tashin hankali idan mutum ya samu irin waɗannan labaran gaskiya ba daidai ba ne a yayata su ko kuma a rarraba wa waɗanda duk suke zumunci da kai a naka eh, wayar ko naka dandalin sada zumunta ba tare da ka tantance ka tabbatar da gaskiyar wannan labari ba kuma akwai eh, um, kafin mu ci gaba ci gaba uh, muna da uh, babban bako da ke jiran ma dakin yada wannan shirin naji na gani na kawo um, bayanai akan yadda ake ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a fadin Najeriya yanzu a yanzu kamar magana da kika yi na wani zai kawo labari ba tushe bare makama ya ci gaba da yadawa a dora wani hoto um, a ta yadawa wani abu na daban abu ne da tun kafin yau mun gani a lokuta da dama da aka yi wasu abubuwa kamar um, um, zanga-zangar lumana da aka fara ta lumana ta ensas inda mutane suke ɗauko um, hotunan da aka yi a fina-finai eh, da fina-finai su ɗauka su ce ai ga wanda aka kashe ba wanda yake musawa ko an kashe mutum ko ba a kashe mutum ba amma kuma sai a je a ɗauko wani tsohon abu sai a kawo abu um, a ce wannan lokacin da ake abin nan shine wani sabon abu shine yake faruwa to dole ne kowa ya taka tsantsan an tura mana sosai a yanzu ma akwai fayafayen bidiyoyi da ke yawo a shafukan ko dandalin sada zumunta na twitter inda ake nuna cewa wasu suna sayan ƙuri'u daga ganin bidiyon ni ina ganin wasu na ce na san wannan tsoho ne ba na yanzu ba ne mm. amma ko ba kowa yake da wannan um, zurfin tunanin cewa in na ga abu bari na fara tantancewa kafin na ɗauka na ci gaba da yaɗawa to gaskiya sai an taka tsantsan kuma yan jarida ma su ma suna da ruwa da tsaki a wannan al'amari na tabbatar da cewa idan ma aka tura maka ba akwai waɗanda muke kira eh, PCPC <laughs> da za mu ce amciye journalist eh wato eh amciye journalist waɗanda za a ce ba su da kafa na'am na yin aiki sananne misali a ce yanzu nan muryar Amurka muke mm. to waɗannan ba su da ma wata kafa ko ta yada labarai ko ta jarida da za a ce suna aiki a wurin in kika yi magana da su ko kika tuntube su sai su ce miki eh mu 'yan jaridu ne amma masu zaman kansu eh, wato ba su da freelancers eh suna wannan kalmar freelancers yawa mm. suna amfani da shi suna musgunawa mutane domin ni na dauki wannan musgunawa ne gaskiya domin in har kai dan jarida ne kwararre da ka san abin da kake yi ya kamata ka san cewa labari in ya fito in ba na gaske bane baka tabbatar da shi ba kai kanka ka fitar da shi to akwai matsala akwai matsala magana ta gaskiya ya saba dokar aikin jarida da jokar ah. yada labarai to yanzu uh, a dandalinmu na sada zumunta wato na facebook za mu kamun ya bakonmu ya shigo sai ki gaya ma masu kallonmu da masu sauraron mu irin abubuwan da za su yi su shigo wannan zauren tare da mu ko ta wayar ta hannu. Na'am, um, kamar yadda za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na naji na gani daga birnin tarayya Abuja akwai damar da za ku iya shigowa ta shafinmu na Facebook VOA wanda za ku iya tura mana sako wato request da zai nuna kuna son ku shiga wannan tattaunawa da muke idan akwai uh, rahotanni ko ababen da ke faruwa a duk inda kuke sai ku ba mu labarin yadda abubuwa ke tafe ko a duk faɗin Najeriya duk inda kake kana da intanet da zaka iya shigan wannan dandali kai ma ka tofa albarkacin bakinka akan yadda abubuwa ke tafi a Najeriya. Kafin mu fara karɓan irin wannan sakonni da kuma kawo ku kai tsaye cikin wannan shiri na naji na gani daga birnin tarayya Abuja muna da babban bako malam Ibrahim Abdulkarim wanda zai mana bayani akan ababen da yake gani yadda suke tafe bayan da aka gama jefa kuri'a tun jiya duk da cewa akwai rumfunan zaɓe da aka ce um, to za a ƙara musu lokaci domin uh, ko ganin yadda kayan aikin zaɓe ba su iso irin wuraren nan da wuri ba. Barka da shigowa wannan zaure. Assalamu alaikum. Barka da barka da rana na'am barkan mu to um, gashi a jiya mun ga kai ma ka bi layi kamar sauran yan Najeriya da suke da yancin jefa ƙuri'a waɗanda suka kai shekaru sha takwas a duniya sama um, wajen kaɗa ƙuri'ar ka wanda ke zama kamar yancin ka na zama ɗan Najeriya kuma ka yi mana bayani akan yadda abubuwa suka yi tafiya a yanzu ya za ka kwatanta yadda ake ci gaba da tattara sakamakon zaben da ake yi a yanzu alhamdulillah na farko dai abin da 'yan Najeriya za su taimaka su taba ma kansu shine yau mun shiga cikin takara ana ganin mutum hudu ke da za su ci. An shiga kuma takara ana ganin wama ne zai ci. Ba mu sa samun irin wannan dama ba. Lokaci tun 1999 damar da muke samu kawai sai dai fati guda biyu kuma kafin ma election haka mun riga mun san waye zai yi. Sannan kuma abu na biyu za mu kara taba ma kanmu ba mu samu kisa da kashe-kashe da dukan mutane irin da ake yi da ba da sauransu. na uku kuma yana nuna cewa najeriya an fara wayewa an fara samun ci gaba kuma yadda kuka fara bayani na a social media ta taimaka sosai mutane su gano cewa lallai akwai abubuwa da yawa da ya kamata su inda kawai muka dan samu dan tirjiya muke ganin cewa mun kara wa mutane haske a kai shine game da cika fara magana yanzu cewa yancin mutum ne zabe to in ka tuna cewa yancin ka ne abinda ake nufi ka je ka dangwala hannu shine ne yarjejeniya ce Ah, kamar yadda ka je banki za ka bude account ko za ka karɓi kuɗinka yadda za ka ɗauki sannan ka sa hannunka akan cek ɗinka ka bada kaga in ka bani wannan cek ɗin daga ran da na kama hanya cek ɗin ya zama ba naka ba ina zuwa zan yi dojin ɗinki cikin account ina zai zama kuɗi na so haka ake shi wannan ballot paper ɗin sako ne tsakanin kai da wanda zai shugabance ka Da haka ba wasa bane na party ba wasa bane na kabilanci ba kabilanci na addinanci a'a ka ce rayuwarka da addininka da rayuwar 'ya'yanka da makarantar ‘ya'yanka da asibiti da rashin lafiya za ka yi na shekara hudu ka ba wane kula maka don haka nan idan ka yi zaɓe ka yi zaɓe ne ma kanka ka ma zaɓe ne ma iyalinka ka yi ma zaɓe ne ma unguwarku ka yi zaɓe ne ma komai da fica ɗinka da za ka yi so idan za mu zauna muna ta zaɓen da muke ganin cewa ƙabilanci muke amfani da shi ko addinanci ko wani abu to haka kuma za mu ta ganin kanmu inda ba masu ɗin amma duran da muka fitar da wannan mai cancanta ita ce abin da ke tsara mu kuma abin da ke nuna mana hanya to duk wannan hayanar zaka je kuma ina son mutane su fahimta ba mu kaɗai ke zaɓe ba duniya ko ana zaɓe yanzu na ga ana wani zaɓe a germany a wani gari masu 'yan takarar wannan ya ɗan shagon shi nan wannan shagon shi ɗan kuma da shagon shi a gefe mutane sai sun gara ma su su wuce ba wanda zai kira kama in ka gara baka magan zaka zo ka wuce ba magan su ba kuma su ne national assembly za su ci wayannan dai yan siyasa da kake gani in za su tafi namu sai sun dauko yan daba sun dauko yan kwaya sai an sa kida sai an ta saran mutane a su ma suna da nasu ana su ma ana zabe namu hau hankali ne ba a mishi ba yanzu to amma tun da process ne mun kawo yau te mana da yan takara kamar guda guda hudu kuma yan takara sun kowa ya gwada inda karfin shi ka san shi dan takara dan daga kaman kamar shan kwaya ne ko kuma shan addiction in ka shiga siyasa ka ɗan ƙwanƙwasa ka cewa lallai akwai akwai kokari to za ka ta dawa har ka haka ba eh ka haka ka haka addiction ke yawwa wato yanzu in suka shigo yanzu abin da zai faru kuma 2027 sai ya fi abin da ya faru yanzu in Allah da muna ganin cewa wayewa za ta cigaba zuwa mana ko muna ganin Allah da zamu kai kama inda muke son mace. na'am um, to ga batun cewa tsarin zaɓe na wannan karan yadda aka fara kaga a da in ka je akwai yadda ake yi amma a wannan lokaci za a manna wasu takardu ne a bango ko a kan bishiyoyi domin ka je ka eh, duba kana cikin wannan rumfar zaɓe da sauransu ya za ka yi bayani akan yadda tsarin wannan karan ya bambanta da na shekarar 2019 ai komai ya canza saboda an yi abin da ake cima an sa hannu ma abin da ake kira sabon kundi hmm. da za a amfani da shi wanda an ta kawo shi wurin sau uku a cikin wannan gwamnati tun 2000 a 15 an kawo wurin kimanin sau uku amma shugaban kasa yana kin sa mishi hannu aka samu aka sa mishi hannu wanda ya canza abubuwa da yawa wa'anda ake yi da a cikin abubuwan da aka kawo shine wannan transmission na result din nan wanda ake kiran shi na'ura wanda kuma kuma wannan amfani da shi wannan biba to wancan karatun da aka yi na card reader mutane su taru a yi verification a je a zauna sannan kuma a dawo a zo a yi zaɓe to wannan kai tsaye ake da ka zo za a ɗauke ka da sauransu kuma wannan ɗaukar hoton da aka yi mutane ba su san cewa yana da amfani da yawa ba na farko <laughs> an riga an kama ka da idan abubuwa na crime suka faru ko ka shigo kamar nan hotel din CCTV ta dauke gaba za a gani ba amma abinda ba a gaya musu ba kenan amma behind the scene yanzu Allah ya taimake mu in mutum miliyan 30 suka aka yi kaga mutum miliyan 30 an ƙara tura su a cikin abin da za mu ƙara samun hukunci ko kuma wani doka idan an kai mutum kotu ko wani abu so wannan tsarukan da aka yi sun taimaka sosai kuma muna ganin zai taimaka a ƙara ma ita siyasar daɗi a nan gaba kuma ya sa mutane sun zo sun yi da wuri kawai abin da dai cikin tsarin mutane sun saki jiki cewa an yi alkawali kuma an kashe kuɗi da yawa akan cikin wannan abu programming da ake sanya yana ganin ba mu taɓa yin siyasa da ta kai wannan tsada ba ba taba kashe kuɗi ma zaɓe zaɓe masu yawa kamar yadda aka kashe ma wannan wannan wurin ba so tunda an kashe kuɗin da yawa ya kamata a ce mutane sun samu dama na jin daɗin cewa an biya musu kuma buƙatar su mm, ta biya kuɗin sabulu to abin da ya shiga cikin rai abin da dukkan mutane suka yi mamaki shine shi wannan RF din wannan transmission result din da ake kallo akan internet shine har yanzu kowa ke mamaki shi kuma mutane suke challenging din shi anak chairman yanzu duk magana ta kauce kan komai yanzu babban inda magana take shine kai ka fito kaban duniya ka yi trying wannan abu a ekiti ka gwada shi a ocean ka zo kuma aka yi mock ah, ah, accreditation aka tantance aka gwada aka abin nan yana yi ranar da aka zo zabe sai aka ce wannan abin kuma baya yi kuma misali ka zo ne za ka yi noma na maka alƙawari cewa ga shi zan baka hauya zan baka komai sai ran da aka zo ranar da za a yi noman kuma a ce abin ake noman da shi a ce kuma ba a kawo ba saboda babban abin da zai tsare mana ƙuri'unmu shine tura wannan saƙon da yanzu magana da ake najeriya duk wannan magana ce cewa mutane kuma hajiya take faɗi cewa mutane suna tura saƙon ƙarya da an ba da saboda a yi maganin tura saƙon ƙarya sai aka ce za a yi wurin sa saƙon gaskiya mm. su kaga namu na ƙarewa ina duba kawai daga hansa ina zan ga cewa an riga an tura yanzu zan kuma tura wani abu zan yi wani ƙarya zan tura ko ka tura ma ai akwai inda akwai inda mutane za a tabbatar ko ka tura na ce local government kaza an sa kaza za a ga za a tabbatar wannan ina ganin yana daga cikin kalubalen da ita zaben sa kuma mu muna ganin cewa irin wannan abin ba karamin matsala ba ce shi wani ana kiran shi major problem ne babba ne cikin cikin abuwa saboda yana cikin guidelines in INEC wanda muna ganin da kila shugaban ne mai tunani aka ce wannan abun bai aiki ba mun tsammanin sai a rufe zaben kuma a ƙara da ƙara yanki saboda shine kaɗai sauki da in ba haka ba za a bar wannan jita-jitan ta ci gaba da jita-jita kuma kai ka bada dama a yi jita-jita. Idan ka ce a rufe zaɓe kasancewar irin kuɗaɗen da aka kashe kafin aka kai ga wannan gaci ko kuma eh, matsayin da ko matakin da ake ciki to wasu kuɗaɗen ne ana ce Najeriya babu kuɗi. ana ciwo bashi da waɗannan kuɗaɗe za a sake eh, gudanar da zaɓe ganin yadda aka ko an fuskanci matsalar na'ura ko wani abu. ai kina da mota hajiya halima na tabbata kuma za ki je gyaran za a gaya miki wannan za a ɗaya miki manage wannan za a ci miki gyara ne amma za ki je a fi tsada wanda zai zama famunan gyaran shi ake bukata in an samu famanan gyaran laifin inda a ce yanzu election din mutum na farko mun same shi da yake ko da kasan mu muka saida muka samu shi za a samu shugabannin da za su gyara mu ci gaba amma idan muka bar siyasar mu ta ci gaba da haka a ce it goes to the highest bidder shine wanda ya fi kowa kuɗi cikin mu shi ke cin takara ko kuma wanda ya fi kowa don shi zai iya saya kowa shi zai iya sayan fatin su ya zama delegate ya saya kowa har a zo ranar election ya saya INEC ya saya komai misali kaga sai ya zama abin yana so sa mutane abin da wannan signal din yake juya yanzu yau idan wannan election din ya fada misali aka ce an yi shi a haka an ga yadda aka yi primaries an ga yadda aka yi zaɓe an gaida na'urar zaben ba ta yi aiki ba aka bari ta ci gaba matsalar da ake da shi ne duk wani saurayi irina samari irina da matasa irina kokarin da zai ko kasar waje zai je ko mutane zai saida ko koken zai saida ko kwaya zai saida ya riga san cewa idan ya samu kuɗi zai zama gwamnan garin su ya san cewa in ya zama dan samu kuɗi zai zama dan majalisa ya san cewa in ya samu kuɗi zai zama to wannan shi ake kira president da ba a son a dora shi yasa ake son ya zama mun tsara tsari wanda an cire ubangida tsarin zaben shugaban uban mai eh, uban gida an cire money politics shine zabe na dan kuɗi sannan kuma da zabe na na yan daba idan ka cire waɗannan guda uku za ka iya samun mutanen kirki su sau kowane irin karamin party su takara amma muddin aka ce wanda ya fi kowa is for highest bidder yanzu Najeriya ba da ake kuma wanda ya bada ya siya ciniki ya fada da haka sai ya wanke kudin shi sun ga an koma bayan su da haka ba tsoron kashe kuɗin muke ba Najeriya yanzu yanzu 77 trillion da aka kashe muna ni dai ban ganta ba ni ba sani kila ka haji hali kin gansa amma dai an kashe kuɗin kuma an ce mana an kashe su amma ba mu gansu ba ko titi daga nan zuwa Kaduna ba mu da shi so akwai abubuwa da yawa ana ganin kamar waste of money ne a amma ita abin da take cewa abin da ke samar da shugabanni dan wasu mutane ganin suke ai a mai election din ku je kotu duk wa'annan political statement ne shi shugaban kotun na duniya na Najeriya din ɗan siyasa ke ba da shi wannan um, dokokin da dokar da zaka je kotu in wani ya maka laifi ka kai shi kotu wannan dokar ɗan siyasa ke yin so ɗan siyasa shi gaba ɗaya shi ne rayuwar ƙasar idan kuka rika sa mutanen shirme da mutanen banza da mutanen da kuke zane ba mutanen da suke tunanin al'umma ba to haka za ku ta ganin result ɗin shine bambancin abu. Um, to a yanzu dai me zaka ce a game da batun sayan ƙuri'u duk da cewa rahotanni sun yi nuni da cewa kamar yadda mu muka zagaya rumfunan zaɓe ba mu gani a bayyane an yi musayar kuɗi wajen um, canja ra'ayin mutane akan su zaɓi wani ɗan takara ba kuma ana ta raɗi da ɗan akwai waɗanda ma transfer suke akwai ɗan majalisa da aka kama a kudu maso kudu da dala dubu ɗari kusan ɗari biyar akwai a benue da aka kama wani darakta a jam'iyyar PDP da shi a kama shi da wasu kuɗaɗe ake kokarin a kare shi akan cewa ai mutum zai iya rike wasu kuɗaɗe a cikin aljihunsa saboda idan buƙatar abu ya taso ya biya. Ya kake ganin wannan al'amari a daidai wannan lokaci da ake ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a faɗin Najeriya. wani magasi ne ɗaya dariya abu da kin kun zagaya na san cikin abuja cika zagaya ban da mu a cikin abuja akwai wakilan mu a wasu jihohi ba je ai kuma cikin jihohi ai in kin ji ana wannan shiri ta da ake sai kauye kauye ne yanzu zaka ji an je an sa mutane ai kauye ake sayan zabe ta siyasa da ke saurare na san abin da ake ni ba wanda zai zo maka cikin gari cikin gari sai in ta rike ne ta caski cikin gari da sai da a sai yan da ka sai zabe wanda ka so yan daba inda ba za ka ci ba ka a kori kowa ya fi sauki kuma wani lokaci sayan yan kuri'a ana yin shi ma kafin ranar zaɓe ne za a je a kai indomi za a kai atamfa za a kai komi ai shi sai na akwai kila wanda ma kilo yanzu kilo sai fa aka ba su kila a da sauransu duk wayannan abubuwa abubuwa ne wanda abinda da muke kokari dai mutane su fahimta cewa shi fa ilimi sai an wayar ma dan Najeriya da kai ya gane cewa talaucin da yake bugawa sayar da ya samar da shugaba mai hankali wanda ke son shi ba shi yake son shugaban ba dan matsalar da muke zaka ji mutuna cewa sai wane sai wane nan shi wane nan kawai ba ko kuma sai fatan shi shi kawai tunanin shi yake bai aunawa ya tuna cewa a'a abun ba haka yake ba ku ne ya kamata ku zaɓo mutumin da shi yana tausaya muku yana son ku Duran da talaka ya fahimci haka nan cewa a ba batun ba shi ne ya kamata ya rika son ɗan siyasa ba ɗan siyasa ne ya kamata a nuna shi yana son ka saboda in ana son a nuna yana son ka sai abin fara nuna tausayi a wurin ku da rashin ɗaukan ku yana baya ku kwaya da wasu abubuwan da zai sa bai sa a mutane duka ba duk waɗannan abubuwan za ku ga shine alamomin da zai nuna cewa wannan mutumin ku al'umma ku yake so ba wai ku ne kuka damu kuna son shi ba dan kun gwada wannan kun ga da kuka sha jiki magayi to ku canza ku gane cewa idon ku ya bude ku gane cewa a'a ku fara tunanin waɗanda suke so ku mutanen kirki suna nan lecturers ɗin ku suna a cikin unguwoyin ku suna nan directoci su rita suna nan journalist duka, suna mutanen kirki ma da su amma saboda siyasar tana da tsada saboda yin ta yana da sai ka wahala sai ka tsantar da mutane sai an yi duke-duke kai ma sai ka je ka yi wasu ma sai an je wurin boka sai an yanka kanu sai an yi duk abin da ya can ba kyau so amma idan lokacin da muka fara wayewa shi san cewa babban abin da za a yi sama mutane ilimi a yi ta kokari yara su je makaranta uwaye a yi ta kokari dan shi sama gwamnati saboda gwamnati a samu a samu al'umma mai kyau sai aka ce karatu kyauta ne ba kyauta ba sai aka ce kuma compulsory ne ya zama dole to in ba haka nan ba ba ku iya fitar da kanku cikin kangin da kuke ciki na ɗaya kenan haka shi ma aka zo aka yi maganar mata aka ce su ma karatunsu dole ne saboda su ke gina wa'annan yaran ƙanana so idan uwaye suka zama su ma ba a basu ilimi ba to kaga ba su san yadda za su tarbiyyatar da yaran su taso su ma su zama za su kwatan kansu haƙƙinsu ba to duk wannan abin sai ya matsi mana to sai aka kashe ilimi gaba ɗaya a ƙasa wa'anda suke suka yi karatun suka gane su an kwashe su ne stoci yanzu suna can za a gansu ta life program daga America sun kuma don sa samu rayuwa mai kyau wa'anda kuma aka bamu da su an bamu da abin da ake ce ma yanzu kamar likitoci likitoci ke kashewa yanzu kwak likitoci ke kashewa a Najeriya sun fi waɗanda suke warkarwa saboda me saboda babu standard da aka ɗora da sauransu wannan kuma duk abubuwa ne suke rantaya akan shugabanci kuma shugabancin nan tsada gare shi saboda wani abu ne daga cikin abubuwan da Allah yake alfahari da su nashi yake ɗauka yana arama mutane to ba kowa ba ne ke iya cin wannan maki sai wanda Allah subhanahu wataala ya yi sare mishi shugabanni suna ta samun dama su nuna su ne da best a cikin duniya dan duk wanda ya zo ya gyara kasar Najeriya yana ganin babu inda ba za a karya mai ba ya yada shi a rungume shi a daga shi kuma opportunity ne kuma bai da wani wahala amma da ka bari mutane da suke zage da ge suka ta gaya ma karya suka ta harzuka ka akan mutane suka sa maka cuta da kuma bakin ciki kan al'ummar da kake goyon baya to suka sake goyon baya ka kuma ta taimaka kuma ka zama shugaban kasa to kaga zaka zama ka samu kunci a cikin su kai ma ka samu kunci a cikin rawarka kuma alfaharin da nake ga abubuwan da zan gaya masu ma talaka duk yadda suke ganin wayannan mutane da manyan gidaje da manyan mota once talaka shi ma baya jin daɗi to su ma ba daɗin suke ji ba haka ake garwaya kai a tafiya so ya kamata da masu mulki da masu masu biyayya a gano cewa hanya ɗaya muke da ita samun sauki shine mu zuba kanmu mu cire wannan kabilanci mu bari bangaranci mu san cewa Allah ne halicce mu duk da kake jin kai ba haushi ne duk yadda kake kurin kai ba washe da ba he ka kasar Hausa aka yi ka cikin musulmi ba cikin da kai ma kana a bayan sa aka yi ka dan bayan sa ne kai hmm. babu wani wayo da kai duk nan da muke ganin duk mai ta jin kamar wani sai ka ji wani ya kafarta kuwa. Eh, to amma sai ka tunanin cewa kai zun ba kai bane nan ba arewa aka haife ka ba ba bahaushe ba gidan ba bahaushe ba kuma ba musulmi aka halice ka ba kila an halice ka can wani gari ni naka ba ka da shi to duk akwai ya kamata ya mace wata duniya ma ita kila namiji za ta zama so kana abubuwan kenan akwai abin da babu wanda ya zaba ke baki zaba ki zama mace ba ni ma ma zaba ne in zama namiji ba Allah ne cikin taimakon ikon sa yayi mu haka kuma kowanne shi akwai abin da zai iya yi a jinsin shi kuma da ka tsaya akan jinsin ka da ka ji daɗin to haka shi ma gwanin Allah ya shi musulmi ne ake kuma kowa in ya tsaya kan abin da aka yi na addini sai a ji daɗin shi a yanzu kin ga wani wannan microphone din wani wannan na'urar saboda gashi duniya tana jin daɗin shi kuma ba musulmi bane kuma yanzu zai maka kuma akwai musulmi da shi kuma yanzu shi yanka mutane kila shi ne bello turci hmm. e eh, kin shi kuma shi ma gashi musulmi gashi a haife shi arewa amma yanzu shi daɗin shi har da mutane so ba ba haka in muka daina mu samu canji a mu ne yadda muke ganin duniya in muka samu canjin nan Allah zai taimake mu sai mu samu ci gaba. Na'am. To a gurguje bari mu ji daga bangaren ka ya kake ganin batun na'urar BVAS kasancewar kayi magana ma akan yadda ba a tura sakamakon zabe ta na'ura kamar yadda aka yi alkawari tun farkon da aka ce za a yi zaben nan na shekarar 2022. Babban amfanin BIBAS, BIBAS gaba ɗaya za ta mana verification tantance cewa ta nuna mana accreditation mutum nan aka yi mm. sai kuma ta taimaka mana a tura result to yanzu aiki ɗaya kawai taimana. mana duk kuɗin da aka kashe aiki ɗaya wani aiki shine na tantancewan kawai taimana. mana kuma wanda ya fi amfani tsin ne a snap wannan result a tura saboda ita Divas tana da abin da bature ke cewa joy fansin shine an sa ta a wuri ne wannan wurin kawai inda za ta yi zaɓe nan kawai take ɗaukar wannan turawan mm. to sun sun sani wanda za su yi rigin ɗin sun sani so da ta nuna cewa an tabar tabar wurin sannan aka tura saƙon to kaga za a tada cewa to ya aka yi akwai problem to sai suka ce a kashe ta gaba daya sai je aka kashe ta kot din da ya kamata a ba yan tura ba a ba su kot din ba suka zo suka yi zaɓe yanzu yau da safe yanzu da rana muna ji muna gani yan Najeriya kowa na kallo gaban idon duniya INEC ce mana yace mana wannan aikin da ya ce zai ya janye shi bai yi ba sannan za a dawo wancan manual da ake rako mutane tun daga Lagos a zo a kawo sakon eh, eh, report eh, result a ɗauko daga maiduguri a zo a kawo wani professor ya kawo yadda wancan so dan Allah yanzu kudin da muka kashe wurin miliyan 600 da wani abu na dala yanzu dan Allah ne amfanin shi ya kamata a tausaya ma 'yan Najeriya duk abin da aka yi masa alƙawari a riƙa musu in ana alƙawari ana yankewa kan ana abubuwan to yana sa mutane su cifar da ah, su samu su rasa samun kwanciyar hankali akan gwamnati ita kuma gwamnati abin da ake so mutane su su gwamnati in suka so gwamnati ne sai a samar da shugabanci amma idan mutane suke ganin cewa kullum ana hana musu abin da suke bukata to lalle mutane kuma za ki gani yanzu daga yau zuwa an jima za ga mutane da yawa za su fito su ta wannan kururuwa da zanga-zangan kan ishu na wannan transmission da ba a ba kuma zai zama zai zama mana rigima sosai a kasan nan ya kamata waɗanda suke cikin shugabanci ya kamata lokacin da aka ce aka san cewa wannan transmission din bai zai yi ba ya kamata a tsaye da a tsaye da zabe sai zabe da aka yi wancan shekaru sai an shirya in an tabbata an shirya sannan sai a bari a yi zabe To um, kasancewar mun tattauna batutuwa da suka jibanci matsaloli da aka fuskanta a yayin wannan zaɓe wanda aka gudanar a Asabar a wasu rumfuna ma yau ana ci gaba da gudanar da zaɓe um, zuwa wani lokaci saboda irin matsalolin da ake fuskanta a jiya. Menene mafita ga Najeriya? Mafita wanda za a iya aiwatarwa kai da ni a matsayin 'yan Najeriya za mu iya bada tamu gudunmuwa domin tabbatar da cewa an samu wannan ci gaba da ake ganin um, muna gani a kasashen waje. eh to ai su mutanen kasar waje abinda suka fara yi shine wayar da al'ummar su da ba su ilimi wannan aikin da kuke a West of America kaga shine abin da ya kamata a yi a tattauna a faɗi wayannan ciwuka babban abin da aka yi sai su mutane sun fara fahimta in suka fara fahimta su za su fara demanding ai shi mutum daga ya fahimta zai nema duk abin da yake haƙƙin shi ilimin kawai ya kamata ka bashi shi ya san inda in an ce mishi ya zauna nan zai ba zan zauna nan ba saboda a doka ba nan aka ce in zauna ba so yanzu yana daga cikin abin da ya kamata mu mu yi dukkan mu collective ɗin Najeriya duk wanda ke saurari na mu tsaya sai an yi abin da ya kamata a mana saboda ƙasar mu ce duk wannan kuɗin da aka kashe kuɗin mu ne da ya kamata a kai asibiti da sauransu ake kashewa bai kamata a ce ana mana irin wannan zaɓe mai tsada sannan kuma ba a bamu abin da muke so ba kuma dole wani zai ci wani zai faɗi amma mu rika ji a zuciyar mu cewa lalle wanda ya faɗi shi ya faɗi wanda ya ce shi ya ci da a rika barin mu a zo a ya matsa irin abin haka a samun a kan dole to wannan ina ganin ina kira ga mutane mu al'umma Najeriya mu abin da ya kamata mu fara yi su kuma wanda suke ilimin mu da suke da ilimi da manyan mutanen da muke ciki ya kamata su ma su kara ya zama discussion din ya wuce kan kawai akan irin wannan na'ura da sauran banzo Amerika ya kamata ya zama aikatau ne a cikin unguwoyin mu muna tashi a masallaci muna nuna samuna ma mata muna samuna ma yara muna nuna musu muhimmancin ƙasa da kuma girman ƙasa da kuma me yasa ya kamata shine ake cewa mu creating citizens mutane suka yadda da Najeriya suka yadda da ƙasa suka cewa ƙasar su tana daga cikin ƙasashen da suka fi kowace ƙasa kyau to in muka fara gina wayannan wato shi gyaran ƙasa da gina ƙasa yana ɗaukar lokaci da yawa amma ba a gaya mutane gaskiya shi yasa tun 1999 ba ma 1999 ba Najeriya tun tun da aka yi mun samu mun tsaye wuri ɗaya ba mu je gaba ba ba mu je baya ba komai sai dai ƙara lalacewa yake so wannan duka saboda ba a yi amfani da canza tunanin al'umma ba ya kama shi yasa ake da abin da ake cewa national orientation agency wanda yawa wayar da kai kan ayyukan da gwamnati suke yi kamar yanzu wannan takarar da za a yi sai a zo kamata tunda an san za a yi tunan da shekara hudu mako to yanzu ana gama wannan sai a fara kuma mutane bayanin yaya za a yi su yi wannan a yi ma fati bayani da za a yi si delegate da agent ya kamata a ce sun ba da agent da delegate ɗinsu kamar shekara biyu ko shekara ɗaya ma kafin wannan lokaci sun yi training ɗinsu ana sa su ana cire su ana musu waya duk an shirya an karɓi ID ɗinsu an karɓi uh, account number ɗinsu in ya ce ya bar fatin za a zo a yi deleting ɗin shi a sa wani duk wannan abu ya kamata gwamnati za ta gyara amma saboda 'yan siyasa ba a buƙatar gyaran. to sai a bar mutane haka saboda in shekara ta zo a amfani da su a tsanda ba a tara a ba su dubu ɗari biyar a tara su cikin fili a yi rali da su a sa su kan titi a wahalce su sannan a zo a irin wannan kwarai-kwarai siyasa abinda muke fama dai mutane su gane su waye kuma irin wannan program ɗin mu je ya samu ku yi sharin ma abokanan ku wannan irin program da ake a Voice of America saboda kowa ya ta saurare ya zama abubuwan da za mu ta gane siyasa da take yadda ko da wani ya faɗi bai ci ba ba wanda zai faɗa ba wanda zai kashe wani saboda wani ba za a yi gaba saboda siyasa ba saboda siyasa ce kuma siyasa ra'ayi ce kuma an ce ra'ayi riga kowa da irin tasa da ƙarshe kuma a gurguje cikin dakika um, talatin zuwa sittin kwata-kwata idan Allah ya sa aka gama duk waɗannan abubuwa lafiya na zaɓe aka kafa sabuwar gwamnati duk wanda ya samu nasara ya ɗare kan wannan kujera waɗanne abubuwa za ka fi son a fara sawa a gaba wajen tafi da ko kuma ciyar da Najeriya gaba ni gaba ɗaya ina ganin ban bana roƙon komai wurin duk wanda ya zama shugaba abu ƙwarar tilo ɗaya ya haɗa kanmu yan najeriya mun rarrabe mun farraƙe muna da ƙiyayya mu tun tsiyayya tana tsakanin ƙabila da ƙabila muka da siya muna da addini da addini da yanzu ya koma ma ko cikin addini kuma akwai rarrabuwa ko cikin gidaje akwai rarrabuwa cikin unguwa gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya akwai wannan rashin su babban abu da nake kira ga duk wanda ya samu shugaba shine united nigeria ba biyu zaka kai fada da sauran baka haɗa kan yan najeriya su fahimci najeriya inda za su tafi na biyu kuma ya zama wannan abin da ake ce kiyayya hate ya yi nauyi cikin kasar zaka ji ko ina kowa bai son kowa kowane bangare a cikin ma unguwa cikin unguwa wani har daɗi yake ji a ce mishi eh, abokin shi ya samu karya arziki kuma cikin musulmi cikin ɗan uwanka balle kuma a ce wanda ba ɗan uwanka ba yadda muke da ko ina kowa zai yawo haka muke son mu ƙara koma so ni abin da ke kira babba shine duk wanda ya kafin ya fara ɗebo sojoji ya fara ɗebo 'yan sanda ya fara gyara mana makarantu ya fara gyara kwakwalen 'yan Najeriya su gane cewa su ne ke da Najeriya Najeriya ƙasar su ce kuma da su za a gina Najeriya duk wanda ya samar da Najeriya duk wanda za a gani nan gaba an yaba mishi a Najeriya shine wanda ya kokari ya haɗa Najeriya wuri ɗaya mutane suka ji suna son Najeriya kuma suka kama hayar da ci gaban zai mana sauki gaba ɗaya. Mun gode kwarai da ke da ka um, zo mana wannan um, ka ba mu wannan daman kuma ka magana da mu akan abubuwa da ke cin tuwa ƙwarin al'ummar ƙasar um, jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci za mu kawo ƙarshen shirin na jina gani na wannan lokaci um, da sauran abokan aikinmu nan gaba za su um, sadu da ku a cigaba da kawo muku yadda abubuwa ke tafi a cikin kasar a lokacin da duk muna dakon sakamakon zaɓe na shekarar 2023 wanda shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya ake kai. Salamu alaikum.